jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin daga nan london ga taƙaitattun labaran duniyar da kuma wasanni zaman ɗarɗar na ƙaruwa tsakanin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da rwanda yayin da suke zargin juna da goyon bayan 'yan tawaye masu dauke da makamai a cikin kongon an sami kikikaka a brussels yayin da shugabannin eu ke kokarin cimma yarjejeniya kan sa wa man rasha takunkumi ministan wasannin faransa ya ce 'yan kallon da basu da tikiti ne suka janyo matsalar da aka samu tun farko a karawar karshe ta champions league yayin da uefa da sauran jami'ai ke ganawa kan abin da ya faru ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin ruwan da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kan kwaɗin da ake ta gwabzawa tsakanin rundunar sojojin congo da 'yan tawayen m23 ran asabar ruwan da ta soke tashin jirage zuwa jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ba mahukuntan kinshasa sun hana jirgin ƙasar zuwa ruwan da tare da ba jakadanta a can takardar sammaci ka rahoton ibrahim yawa rundunar sojin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta ce waɗannan mazajen sojojin ruwanda ne da aka kama bisa zargin shirin kai hari kan wani sansanin soji a yankinta ta. de Bata gamsu ba da yakin da take yi na shekaru aru a cikin kasar Congo ta hanyar amfani da 'yan ta'addan M23 da kuma wasu kungiyoyi da ke dauke da makamai da suke son ganin sun rusa kasar mu da kuma sa mutanenmu cikin wani hali mawuyaci. ruwanda ta kuma yanke shawarar shigowa cikin mu ta ƙarfi. Sojojin rundunar tsaron ruwanda na ƙaddamar da farmaki a yankin Congo a arewacin Kivu, wanda hakan ya saba abin da jami'an wannan ƙasar suka ayyana. Amma a wata sanarwa daga rundunar sojan ruwanda ta ce wata ƙungiyar wayan da ke goyon bayan Congo ce ta kama sojojin, yayin da suke yin aikin sintiri a kan iyaka. Zaman zulumi dai tsakanin ƙasashen biyu makauta ya yi ta ƙaruwa 'yan makonnin da suka gabata. inda jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta zargi ruwanda da goyon bayan 'yan tawayin m23 yayin da ruwandar kuma ta zargi makauciyar tata da samun taimako daga kungiyar mayakan 'yan hutu ta fdlr da ke da asali a ruwanda, an yi irin waɗannan zarge-zarge dai a shekarar 2013 a lokacin da 'yan tawayin m23 suka yaƙi gwamnati a karan farko a kinsasha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 shugaban hukumar turan ursula von der leyen ta gaya wa manema labarai cewa ba ta da kyakkyawan fatan kasashen za su cimma yarjejeniya a taron hungary wadda ta dogara kacokan da makamashin rashar na adawa da sa takunkumin firaministan ta victor orban ya zargi hukumar da nuna halayyar da bata dace ba to a nasa shugaba biden ya kauda wa aikawa ukraine rokoki masu cin dogon zango don yakan rasha shugaba zelensky dai yana son rokokin amurka ne waɗanda ka iya kaiwa har rashar don taka mata birki a lugudan wutar da take yi a gabashin yankin donbass sojojin ukraine na gwabzawa mun faɗa a donbass ɗin yayin da dakarun rasha ke ƙara dannuwa rashawan na ƙoƙarin yi wa birnin severodonetsk ƙohon ragu a cewar gwamnan yankin luhansk sojojin rashar sun kusa kaiwa tsakiyar birnin ya ce ana cikin mawuyacin hali kuma an lalata dukkan muhimman gine-gine a garin rashin na so ne ta kwace severo donetsk din don ta sami iko da duka yankin na luhansk to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar najeriya ta tabbatar cewa mutane 21 sun kamu da kyan dabiri tun daga farkon bana kuma cutar ta zama ajalin mutum ɗaya kamar da yadda cibiyar shawo kan cututtuka ta ƙasar ncdc ta bayyana an dai samun kwayar cutar kyan dabirin wadda galibi ba ta da illa sosai a kasashe irin su kamaru da jamhuriyar tsakiyar afirka da jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma nigeria gwamnatin mulkin sojan sudan ta ɗage dokar ta ɓacin da ta kafa bayan juya mulkin da ta yi watanni shida da suka wuce a cewa majalisar mulkin sojan an yanke shawarar ci a lokacin tare da jagoran sojojin janar abdul fattah al ya shugabanta ta ce an yi hakan ne da azuma samar da kyakkyawan zarafin sasantawa birtaniya ta kaddamar da wani sabon shirin visa da zama janyo ɗaliban da suka kammala akalla digirin farko na jami'a daga sassa daban-daban na duniya dole mutum ya kasance ya iya ingilishi sosai kuma yana da digiri ko phd daga ɗaya daga cikin jami'o'i hamsin da suka yi shahara a duniya to sai dai babu ko da jami'a ɗaya daga afirka a cikin waɗannan jami'o'in gwamnatin faransa ta ɗora alhakin halin rudin da aka shiga a ƙarshen mako a karawa ƙarshe ta gasar cin kofin zakarin turai a kan tikitin bogi bila adadin hakan na zuwa ne bayan ministocin ƙasar sun yi taron gaggawa da jami'an 'yan sanda da na hukumar uefa an dai ta yin allah wadai da yadda 'yan sandan faransar suka yi amfani da barkonon tsohuwa akan dubban magoya bayan liverpool yayin da suka kwashe awoyi a layuka don shiga filin wasan a birnin paris kasani aliyu da ƙarin bayani ya matsi a paris wasu daga cikin hotunan da suka yi batunci ga babban daren kwallon kafan turai 'yan sanda a faransa na amfani da hayaki mai sa kwalla da yajin fishi yayin da magoya bayan liverpool ke jiran shiga filin wasa duk da jinkirin mintuna 35 kafin soma wasa akwai ɗimbin kujerun da babu kowa kansu yayin da 'yan sanda da jami'an filin wasan ke faɗi tashin sake shawo kan lamura Ilimin da na samu kan tahiyar da taron jama'a daga aikin da ne a binciken hadarin Hillsborough na lura akwai matsaloli ko da a wannan matakin. Akwai rudanin gudanarwa, akwai matsalolin tsare-tsare a ƙasa ta yadda kohon da suke son magoya bayan Liverpool su bi ta cikinta dole ne sai ka bi ta ƙarƙashin gada hanyar motoci. Amma a bisa tsarin aiki 'yan sanda sun yanke mummunan shawara. St. Petersburg a Rasha ne asalin wurin da za a buga wasan ƙarshen na ranar Asabar amma saboda mamayewa da ƙasar ta yi wa Ukraine an mayar da shi paris hukumar kwallon kafa ta turai uefa ta ɗora laifin hargitsin akan makarar 'yan kallo sannan ta yi ikirarin wasu na da tikitin jabu Shi ne yanayi mafi muni da na taba gani a wajen wani filin wasa a cikin shekaru 27 na zuwa wajen wasan kwallo a gida da kasashen waje. Na je wasannin karshe na zakarin turai a baya, na je wasan karshe na Europa a baya, ban taba ganin wani abu kamar haka ba. Club din ya yi turda yadda aka yi wa wasu magoya bayansa waɗanda suka je Faransa, sannan ya nemi hukumar kwallon kafar ta turai UEFA da ta gano musabbabin tashin hankalin da kuma yadda aka warware shi. Liverpool sun yi bikin lashe kofunan League da na FA tare da zagayen birnin ajiya wanda ya kasance sa salin alin to amma akwai waɗanda suka amanar halayyar baya da magoya bayan ƙwallon ƙafa na Birtaniya a ƙasashen waje ta taka rawa ga al'amarin na ranar Asabar. Babu shakka akwai jin cewa dangane da tarihin cewa magoya bayan ƙwallon ƙafa 'yan ingila sun fi wahalar sarrafawa fiye da wasu kuma ina tsammanin hakan shi ke taimakawa ga yanke shawara a wannan yanayin kuma ba na jin ya kamata wani ya zargi magoya baya a zahiri saboda ba a shirya lamarin da kyau ba an sami irin wannan yanayi a faransa a ranar lahadi lokacin da saint etienne suka fice daga babban rukunin kwallon kafa na faransa inda 'yan wasa suka gudu domin neman tsira yayin da magoya baya suka afka cikin fili yayin da paris ke shirin daukar bakuncin cin gasar kofin duniya na kwallon rugby a baɗi da kuma wasannin olympics a shekarar 2024 hukumomin faransa na da tambayoyin amsawa To idan muka kara shiga bangaren wasannin an kitse cinikin Chelsea kan dala biliyan biyar da miliyan ɗari uku da tamanin. Wani gungun kamfanonin Amurka ne a ƙarƙashin jagorancin Todd boyle ya sayi kulob ɗin. A wata Maris ne aka sa Chelsea kasuwa kama a ƙaƙaba wa tsohon mai kulob ɗin Roma Abramovich takunkumi saboda alaƙarsa da shugaban Rasha Vladimir Putin. tafakin tennis kuma rafael nadal zai kara da daɗaɗɗen abokin hamayyarsa novak djokovic a zagayen kwata final na gasar faransa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 to amma yanzu aishatu musa ke ca sai an ku daga nan london